kwamitin sake nazarin tuhumce-tuhumce da ake wa masu jiran shari'a mai wakilai biyar karkashin jagorancin alkalan alkalan jihar adama mai shari'a ishaya bano ya yi wa tamanin da biyar ahuwa yayin da talatin da uku suka sami beli daga cikin ɗari uku da casa'in da tara da ke zaman wakafi a gidan yaron na jimeta minzanin da kwamitin ke amfani da shi wajen sake waɗanda ake tuhuma a gidajen yarin sun hada da masu fama da lalura na rashin ƙoshin lafiya ƙananan laifuffuka da kuma yara da shekarunsu na haihuwa ya gaza shekara goma sha kamar yadda mai shari'a isha banan din ya shaida bini ya danganta akan kes da yana kana fuskanta ana ka da shi so in ka duba yawanci zaka ga yara kamar wanda kun ga anan irin yara wanda shi ko ya saci waya ko an same shi ya ji ya sha sigari ko me zaka ga yawanci yara ne so it may be unconnected with mood of society in general Yusuf Ibrahim ɗaya daga cikin waɗanda kwamitin yawan ahuwa ya ce ba zai iya tunawa ba da tsawon wa'adi da ya ɗauka yana zaman wakafi ba amma kuwa ya min bayanin da laifi da ya jefa shi cikin gidan mazan ranka dade da ko na dauka wata mata muna tafiya ni ina gaba ita tana baya gashe ni ban sani ba ita ta tsaya za ta sai kifi ne ita kuma bata gaya min ba ina ta tafiya kai da kaya abu inda sai na biwa sai na biwa daga na gabata na hine ni kuma rena da ya baci ni kuma sai na tafi sai na sai da kayan ma gaba daya da ban ganta ba watan ka nawa nan wurin ka na manta tsakani da Allah har ga Allah amma dai na dan dade kan sunana Isa Musa Nuhu Allah ranka da kamen banza ne ni na tashi ne daga wajen aiki ina dawowa sai ana tsananin sai da irin miyagun kwayoyin nan to ni ban ma sani ba sai kawai naga ga yan sanda a baya na sai suka kama ni kai wata nawa kai anan ni ina neman wata uku anan bincike da ya nuna mafi yawa daga cikin masu zaman jiran shari'a a gidan yari na jibeta matasa ne kuma laifuffuka da ake tuhumar su da su na da nasaba da shan miyagun kwayoyi karanan sace-sace da fadace-fadace da ake alakanta su da kuruciya game da rashin kyakkyawar tarbiyya daga iyaye ga nasihar da mai shari'a alkalan alkalan jihar adama Aisha Bado yau waɗanda suka sake samun yancin komawa cikin al'umma jim kaɗan kamin su bar gidan yaron na Jimeta. Ga ku da kuke matasa, bai kamata ku lalata rayuwarku ba, ku zama mutane nagari masu da'a ga iyayenku. Da kuna da da'a ba abin da zai kawo ku nan Ramadan. Shawara ta zuwa gare ku kenan. Abdulmajid Peter wanda ya yi jawabi a madadin mutane 118 da aka yi wa ahuwa a gidan yaron Jimetan ya yi nadama tare da kuma alkawarin zamewa mutane na gari. Mun roci Allah mu da muka shiga wannan hali yau muka sun cika mu a gaban karan karade saboda wannan alfarma da afuwa da kai mana. Kai mana saboda mu da mutane na gari. Mun roci Allah ya sa mu da mutane na gari. Yanda shugaban kasar mu na ya fita jiran ya da mutumi na gari. kuma mu da mutane na gari yanda kai mana adalci ka ɗauki wa iyayenmu haushi mu ma Allah ya nuna mana rana irin na yau mu ɗauki wa mutane haushi na gode wa Allah zama na gidan nan nayi karatu Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya